Matthew, Sura goma sha biyar Ana nan, sai Farisiyawa da malaman koyarwar Musa suka zo wurin Yesu daga Urshalima suka ce, Don me almajiranka suke karya al'adar da tawa, gama ba sa wanke hannu kafin su ci abinci. Yesu ya amsa musu ya ce, Kufa, don me kuke karya dokokin Allah saboda al'adarku? Ai, Allah ya ce, ka girmama babanka da mamarka kuma duk wanda ya zagi babansa ko mamarsa lalle a kashe shi amma kukan koya cewa idan mutum yana da wani abin da zai taimaki babansa ko mamarsa da shi amma sai ya ce duk abin da da za ku samu a wurina na keɓewa Allah to ba lalle kenan ya ba iyayensa girma ba wato saboda al'adarku kun mai da maganar Allah banza, ku munafukai, daidai ne ishaya ya yi anabci a kanku da ya ce, Mutanen nan fa da baki kawai suke girmama ni, amma zukatansu sun yi nesa da ni, a banza ne suke yi mini sujada, suna koyar da dokokin mutane a matsayin kalmar Allah. Yesu ya kirawo taron mutane, ya ce musu, Ku saurara ku gane. ba abin da yake shiga bakin mutum ne yakan kazantar da shi a gaban Allah ba, sai dai abin da yake fitowa daga bakinsa. Sai almajiran suka zo wurinsa suka ce masa, Ka san farisiyawa sun ji haushi da suka ji maganan nan? Yesu ya amsa ya ce, Duk shukar da ba Ubana na sama ne ya shuka ba, za a tumbuge shi, bar su kawai, su makafi ne. masu yi wa makafi jagora, idan kuwa makawo ya yi wa wani makawo jagora, ai, dukansu za su faɗi cikin rami. Amma Bitrus ya ce masa, Ka bayyana mana wannan misali. Sai Yesu ya ce, Ashe, har yanzu ba ku gane ba, ina nufin duk abin da mutum ya ci, da farko zai shiga bakinsa, sa'an nan zai shiga cikinsa, kuma daga karshe zai fita daga jikinsa. amma abin da yake fitowa daga baki, daga zuciya yake fitowa, shine ne kuwa yake kazantar da mutum a gaban Allah. Gama daga zuciya ne mugayen tunani suke fitowa, wato, su kisan kai, da zina, da lalata, da sata, da shaidar karya, da bata suna. Waɗannan suke kazantar da mutum a gaban Allah, amma cin abinci da hannun da ba a wanke ba. baya kazantar da mutum a gaban Allah. Yesu ya bar wurin kenan, ya tafi yankin biranen Taya da Sidon, sai ga wata ‘yar ƙasar Kan'ana ta zo ta ɗaga murya, ta ce, Kai mani kai ya Ubangiji, dan da'uda, wani aljani yana ba ‘yata wahala. Yesu bai ce mata kome ba, sai almajiransa suka zo suka roke shi. suka ce, Ka kore ta, domin tana binmu tana damu da ihu. Ya amsa ya ce, An aiko ni ne domin tumakin Isra'ila waɗanda suka ɓata, ba domin waɗansu ba. Amma ta zo ta durkusa a gabansa, ta ce, Ubangiji, ka taimake ni. Ya amsa ya ce, Ba zai yi kyau a ɗauki abincin yara a ba karnuka ba. Ta ce, Eh, Ubangiji. amma ko karnuka ma suka lashe tsauran abinci da yake faduwa daga teburin masu gidan. Sai Yesu ya amsa mata ya ce, Uwar gida, ban gaskiyarki tana da ƙarfi, bari bukatarki ta biya. Nan take, ‘yarta ta warke. Daga wurin, Yesu ya bi ta gefen tekun Galili, sa'an nan ya hau tudu ya zauna. mutane da yawa suka zo wurinsa suka zo da guragu da makafi da masu dungu da bebaye da waɗansu da yawa suka ajiye su a gabansa ya kuwa warkar da su har mutane suka yi mamaki da suka ga bebaye suna magana masu dungu kuma gabobinsu suna aiki guragu suna tafiya makafi kuma suna gani sai duk suka ɗaukaka Allah na Isra'ila. Ana nan, sai Yesu ya kira almajiransa ya ce, Ina jin tausayin jama'ar nan, gama yau kwana uku kenan suna tare da ni, kuma ba su da abinci, ba na so in sallame su da yunwa, domin za su iya suma a hanya. Sai almajiran suka ce masa, A daji haka, ina za mu sami burodi da zai isa mu ciyar da wannan jama'a? Yesu ya tambaye su ya ce, Burodi nawa kuke da ci? Suka ce, Guda bakwai da kananan kifaye kaɗan. Sai ya sa taron mutanen su zauna a kasa, ya ɗauki burodin nan bakwai da kifayen, da ya yi godiya ga Allah sai ya rarraba su, ya ba almajiran, almajiran suka ba taron mutanen, kowa ya ci ya koshi, almajiran kuwa suka tara raguwar abincin cike da kwanduna bakwai, mutanen da suka ci kuwa sun kai maza dubu hudu banda mata da yara, bayan da ya sallami taron mutanen sai ya shiga jirgin ruwa ya tafi yankin Magadan.